dabbobi da bil'adama to ba a taɓa ganin wani irin rai da ke rayuwa ba ruwa ba to wannan nahiyar da muke duniyar mu, a doranta shi ma kashi tamanin cikin ɗari ruwa ne teku ta fi nahiyoyi yawa so wannan ba ubangiji ne yake mana ishara ga al'amari mai mahimmanci da ya kamata mu kiyaye ba in abinci ba zai samu ba sai da ruwa sufuri ba zai samu ba sai da ruwa kiwon lafiya ba zai samu ba sai da ruwa ba wani abin da za ka yi ba ruwa to ya kamata mu mu zamanto mun san darajar ruwa muna kishin ruwa muna tattalin ruwa mm. muna amfani da ilimin ruwa domin kar mu zo mu rasa shi mm. duk darajar da Allah ya ma ruwa ya fi komi saurin gurɓata to shi yasa muke kira ga al'umma cewa ruwa ba abun kawai bane ba abun banza bane ko a ina ka ganshi wajibi kai tattalin shi kuma abun hatara shine duk wanda ya wulaƙanta abu mai albarka abin yana rama mm, to kar mu ci bashi ruwa ya ji haushi ya guje mu mu zo muna da na sani wannan kenan na biyu kuma magana na gaba shine wannan ƙasar mu ce ba mu da wata ƙasa kamar ta duk abin da aka yi domin mu na yanzu da 'yan baya wato mu 'ya'yanmu jikokinmu su amfana kamata ya ne kishi mu tattalin shi kada mu bari a bata shi inda sun bata mu ba za mu iske magana kenan hmm. magana kenan mu yi kokari abinda muka gada a wajen magabatanmu mu tattalin shi mu gyara shi kuma mu ƙara wani abu a kai don mu ma 'yan baya su ce mana Allah saka mana da alheri kamar yadda muke ma magabatanmu addu'a su ma Allah ya biya su alherin da suka yi ina godiya sosai sosai masu kalanmu a duka duka na muka kawo karshen wannan tattaunawa da muka yi da ainihin shugaban wannan hukuma na kaduna state wata a water corporation kuma muna fata an ji irin shawarwari da ya bayar musamman ma a tattauna da mutum na karshe-karshe da kuma tarihi yadda ainihin ruwan kaduna jihar kaduna ya samu asali da kuma irin kokarin da suke yi domin su ga kun samu ruwa ingantacce domin yau idan aka ce suna sakaci da aikin su to ina tabbatar maka za a waye gari ne kusan kashi casa'in da tara na mutanen kaduna sun waye gari suna asibiti wasu kuma masu mutu domin aikinsu ya shafi rayukan al'umma ne baki da, tsora da me mu yi kokari mu ba su haɗin kai duk da muka ga ana wasa da abin da ya shafi ainihin harka na ruwa kai ko ba ma ruwa duk abin da ya shafi harka na gwamnati naka ne naku ne namu ne nasu ne na kowa da kowa ne mu yi kokari mu kai ainihin ah, ga kuma mai kusa da fata za a ci wadda kallon sa ɗanya tv ana sharing ɗin videos ɗinmu ana commenting a madadin maryam umar da kuma rukayya mas'ud ni salisu umar nake cewa a ci gaba da kasancewa da sallin tv